Idan wannan ne zuwan kula farko don Allah ku danna mana subscribe. Mun gode. Da suna Allah mai rahama mai cin kai. ‘Yan uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari mu. Mai suna Janet kashi na goma sha takwas.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 'Yan wa ba idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda ake gaya muku. Wani mai maroƙi mai zazzaƙa murya mai amo ya bude baki cikin loudspeaker da ƙarfi ya ce, Alhamdulillah masha Allah, Allah ya yi ɗaura auren Muhammad Anwar da amaryarsa Aljannatu. Da kuma ango mai albarka Hudai da amaryarsa Jannat. Wani rubukin masifa, guguwa da matsanancin tashin hankali ne ya ziyarci kan Hudai a take ya faɗi wajen babu numfashi tattare da shi. ‘Yan uwa ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Inda marubuciya ta ƙara da cewa domin samun cikakken waɗannan amsoshin ku biyo ni. Tambayoyin kuwa su ne, shi menene makomar rayuwar Hudai idan ya rayu tsakanin shi da Jannat shin zai iya auren Nuwaira idan ya aure ta me makomar shi me ke tsakanin mahaifin Nuwaira da barista Sadiya Aliyu wato mahaifiyar Hudai idan Hudai ya mutu ya rayuwar Jannat bayan kuma an aurawa wara Aljannatu shin Jannat za ta iya magana kuwa sai ku biyo mu domin jin waɗannan amsoshin naku. Salati kawai Anwar yake jilabib ne kama hudaye Anwar da wani abokinsu suka cicibe shi kafin idan jama'a ya dawo wajen suka saka shi a mota. Da matsanancin gudu Anwar ya figi motar sai asibiti. Nan da nan kuwa Anwar da sauran likitoci suka fara bashi taimakon gaggawa domin kuwa numfashinsa tsayawa ya ce kamar ya mutu. Sai da suka dau awa biyu a kansa sannan ya samu ya dawo da numfashinsa da nauyar ce zuciya Anwar ya sauke yana goge kuma da yake kankaro masa. Ya mamanta wai su ɗin angwaye ne a yau. Tashin hankalinsa ɗaya kada Hudai ya rasa ran shi kan wani dalilin sa mara ƙarfi. Allurar bacci ya masa sannan ya fito. Jalabib da sa suka rintse saboda damuwa ya mika wa Anwar wayarsa ya ce, A hankali abu ne ke ta kira amma ban ɗauka ba domin ban san me zance da shi ba. Karɓar wayar ya yi tare da danna lambar abu cikin faɗa ya ɗauka yana faɗin. Wato Anwar Rainan rainin da abokinka ke neman yi mana bai ishe mu ba kai ma sai ka fara ko yanzu idan ban da neman watsa mana ƙasa a ido daga ɗaurin aure abokanmu da suka zo daga wasu wurare suna tambayar angwaye za ku gaisa kawai daga ɗaura aure a neme ku a rasa ina kallon kalinka ba irin na udai ba ashe kai ma ka shiga sawun shi to ai shi kenan kun kyauta Haka Abu ya yi ta faɗa kamar zai ari baki, sai da Anwar ya bari ya gama sannan cikin ladabi ya ce, Wala Abu ba haka ba ne, yanzu haka muna FMC. Cikin sanyin murya ya ce FMC kuma waye ba lafiya. Wala Abu dai ne daga ɗaura aure kafin mai shelar ya gama shelar ya faɗi ko numfashi babu tattare da shi. Shi ne ba shiri muka ɗauko shi ni da Julabib da Abdallah yanzu haka muna asibiti jikin da sauƙi numfashinsa ya dawo sai dai na masa allurar bacci yana ta bacci jikin da yi da sauƙi salati abu ya ɗauka yana jinjina irin wannan kafiya da taurin kai irin na hudai wace riyar zuciya ce da yaron nan wani irin tsana ne wannan ya yi wa yarinyar nan jannat allah ya sauke cewar abu cikin sanyin murya To Abu za ka gaya wa Antini? Eh zan gaya mata idan jama'a sun sun ɗan yi zafi sun ɗan rago za mu taho da ita mu duba shi amma Allah ya wadaran naka ya lalace kam domin mu dai albasa ba ta yi halin ruwa ba yana faɗin haka ya kashe wayarsa Anwar dai bi wayar da kallo sannan ya kalli Julaibib ya ce zuwa nan da awa ɗaya zai tashi yanzu ka je ka samu su mahir mu za mu zauna a nan da Abdallah ko sai ku ci gaba da shirye-shiryen kai amare gidajensu zuwa nan da ya farka daga baccin. Jilabib ya tashi ya fita kawai ba tare da ya ci komai ba. Yana fita kuwa sai ga Nuwaira kamar an cillo ta daga sama ta taho ta je ofis ɗin Hudai ba ta same shi ba, shine ta je ofis ɗin Anwar ake gaya mata yau bikin su shi da wudai amma kuma an ga Anwar ya shigo da Hudayi ba lafiya shine ta zo ta ji. wani wawan kallo ya mata sannan ya ce ke lafiya cikin tsananin tsoron Anwar ta karkata murya ta ce na zo duba Hudayi ne a ina uban wa kika ba ajiyar hudai da za ki zo neman shi maza ki matsa min da gani kafin na tattaka ki ban banza ka ba kawai. cikin murya kamar na masu shaye-shaye anwar ya ji hudai na faɗin da na zaginta idan ba haka ba kuma wallahi sai na rama mata kuma ka sake ka gani cikin mamaki anwar ya juya hudai ne tsaye kamar zai fada da alamar allurar ce ta sake shi cikin minti talatin da sauri ya kansa domin rike shi ɗaga masa hannu ya alamar ka bar ni ba ni so zo ki kama ni mai nuwaira cewar hudai ya lumshe idanunsa da suka yi jajir Da sauri wayar ta kansa ta rike shi ta kai shi kan gado ta kwantar, sannan ta zauna a gefen gadon. Anwar da mamaki ya kusa aika shi lahira ya saki baki da hanci da ido yana kallon ikon Allah, bara da rana Allah. Bai gama mamaki ba ya ji murya abu yana kiran sunan shi, da sauri ya juyo shi da ajiya sadiya da mahaifin Anwar ne. Ya ji kin nashi cewar datin ɗin Anwar, da sauki datin ji Anwar, mashirya yana ciki. Shiga ɗakin suka yi Nuwaira na bakin gado da wuda yake zaune shi ko yana kwance kan gadon. Ya lumshe ido da alama har yanzu allurar ba ta gama sake shi ba. Mamaki da al'ajabi suka kusa kashe ajiya sadiya. Ita kuma wannan wace ce ta tambayi kanta duk da ta ganta da kayan nasis amma kuma sun zauna kusa da kusa da wudai, da ne tunanin ta yi ta isa bakin gadon. Wani kallon Allah ya shirye ka ka kyauta ta yi masa sannan ta ja baya ta zauna abu ya ce a jikin da sauƙi abu cewar hudai yana limshe ido cikin siririyar murya mai zaƙi nuwaira ta ce ina wuninku ta yi musu jam'i duka hajiya sadiya da ta bi da wani wawan kallo wawan kallon baki saba ba tukun da zaki mana irin wannan gaisuwar abu da dadin Amur ne suka amsa ita kamar jiya sadiya ko ƙurar da ta ɗebo ni bai rama ba ta duba ba balle ta amsa gaisuwar tana ganin yarinyar ta ji bata mata ba kwata-kwata bata ta mayar da ita ba idan nas ce kawai aikinta ta duba dai ta wuce amma me na zama kusa da shi haka kuma take musu gaisuwar 'yan tasha cikin takaiciya tiya sadiya ta ce ke ba mu waje da allah za mu tattauna idan mun tafi kya dawo saboda na ga kamar zaman naki yana da mahimmanci. Samsam Nuwaira ta fice saboda ganin kallon da Anwar ke mata. Ajiya Sadiya ta bi ta da mugun kallo da rara shi kuwa hudai zuciya kamar ta fashi. Ta yaya anti za ta kori Nuwaira ba ta san kawai ita yake kallo ya ji sanyi ba. Katse masa tunaninsa ta yi ta faɗin bayan ta dawo bakin gadon. Hudai duk ƙiyayyar Jannat ne ka. kana ta nuna min ban isa ba wace wannan cewar Hajiya Sadiya cikin fashi. Cikin ina yake cewa dama Nuwaira ce, Nuwaira Hajiya Sadiya ta maimaita tana kallon shi cikin ƙwayar ido. Me take yi? an tufa Nuwaira ce kuma kula take da ni, kawai nas ce, Hudai ya faɗa yana kara da fuska, girgiza kaya hajiya sadiya ta yi sannan ta ce ta tsaya a matsayin nas kawai to wani kallon ban gane ba wa mahaifiyar tashi ita kuwa ta sake daga masa hannu alamar tabbatarwa Hudai ka sa ranka idan za ka mutu ne na gaggawarka babu abin da zai warre aurenka da jannat gwara ka yi haƙuri ka dangana domin aure an ɗaura kuma daidai da rana ɗaya ka wulaƙanta ta wallahi ka ji na rantse za ka haɗu da fushina Mai dalili, na gaya maka, an jima za a kai ta gidanka na san ba lallai na sake ganin ka a yau zuwa gobe ba. Shi yasa nake ma wannan maganar, ka rike amana sai Allah ya ji kanka da tausayinka idan ka wulakanta 'yar mutane. Allah zai bi kadinta, zai bi mata kadinta. Kafin Allah ya bi mata kadin ma nisa diya na binawa. Don haka ka san me kake, ka shiga hankalinka. ba na zo duba ka ba ne na zo gaya maka duka wannan ne don haka ka kiyaye alhaji idan kun gama ina mota za mu iya tafiya tana gama faɗin haka ta juya ta bar ɗakin Hudai da ya bi ta da kallo kamar ya jawo ta ya yi ta jibga haka yake ji. Hanya wannan ce ta haife shi kuwa tambaya da yake yi wa kansa kenan yana tantama. Abu ne ya buɗe baki ya ce, Hudai, Kai biyayya ga mahaifiyarka za ka ga sauƙi cikin rayuwarka, ka bi ta sai ka samu salama da kwanciyar hankali. Ka yi hakuri tun da an riga an yi komai ya wuce ka rungumi matarka ku zauna lafiya, ni ma abin da zan iya gaya maka kenan. Allah ya ba ku zaman lafiya. Alhaji Mamman za mu iya tafiya cewar abu yana miƙewa. Tashi dadin Anwar suka fita suka bar Anwar da Hudai. dai da ya ci zuciyarsa na ta kuki tana masa wani irin juyi kamar ta fashi ka yake ji ya rasa wani abu ne wannan. To wallahi daga yau ya daina cewa baya son Jannat. A kai ta gidan nasa za ta ga hukuma da tashin hankalin da bata taɓa shiga ko ganin irin shi ba. Sun ja mata sai ya ɗanɗana mata azaba da bakin ciki. kamar yadda a sanadinta aka ɗanɗana masa insha Allah kuma auren Nuwaira kamar an yi an gama ne domin ba wanda ya isa yana shawaranta. To a ɓangaren Hajiya Sadiya kuma tana koma aka fara shirye-shiryen kai a amare ɗakunansu. Jikinta duk a sanyaye haka aka shirya kowace cikin azababen les mai shiryan tsada komai iri ɗaya sai dai kala da ta bambanta. nan fa aka kawo su gaba jiya sadiya ta yi musu nasiha Allah ya muku albarka kawai ta iya cewa haka mahaifiyar jannat ɗakin abu aka kai su aka zaunar kan ya yi musu nasiha Nasiya ya yi musu mai rasa zuciya da ɓargo da ƙashi kalmar haƙuri kuwa sun shata kamar mi bayan abu ya gama ne ya ce gare ka malam abdullahi Yar siririyar hawaye ne da ya zubo masa ya shari sannan ya ce, Ba abin da zan ce sai dai na ce aljannatu ki haƙuri ki yafe min sannan ki riƙe mijinki amana ki gado tausayi da kuma haƙuri irin na mahaifiyarki. Allah ya sa kin yi cikin sa'a. Jannan da kuka ya kwace mata dama za ta ƙara jin muryar mahaifinta za ta sake jin wannan sautin kuma ba ma cikin faɗa da hantara ba a cikin kwantar da kai da kwantar da harshe. Alhamdulillah take maimaita cikin zuciyarta, tana da tana da baki za ta ce masa babu na gode kuma na yafe maka, sai dai babu girgiza kai kawai take alamar to, hawaye na shatato mata. Ita kuwa aljannatu da bata san kowaye angon nata ba har yanzu shine kukanta da damuwar da take ciki a yanzu sai da aka gama musu nasiha ne sannan aka fito da su harabar gidan motoci akalla za su kai hamsin kowace ɗauki da mutane wanda za su kai jannat da wadda za su kai aljannatu hajiya sadiya da ta ci kuka ta ƙoshi sakamakon rabuwa da za ta yi da 'ya'yan nata ta fito kowace aka saka ta mota sai gidan mijinta zuciyoyinsu kan ba daɗi domin duk ba wacce aka yi auren da daɗi cikinsu sai dai kawai su yi wa kansu a da ta samun sauƙi da salama da zaman lafiya mai ɗorewa. Jannat da aka kai GRA kai tsaye tamfatsitsen gidanta da tun daga waje ya sha duwatsu masu sheƙi da farin fenti. Ta ko'ina kwallon tarki ne a gidan, aka buɗewa keken get aka shiga da ita. Ina rira da Hafsa na ta lallashinta, ita kuwa ƙarawa take kamar ana zuga ta. Idan ta tuna irin son da take wa Huda'i kuma ta tuna irin kiyayyar da yake mata sai zuciyarta ta sake karyewa. Abdallah abokin Hudais na tsayawa ina rira da Hafsa suka kamo Jannat suka fito da ita aka shiga gidan idan ban da tsallara ko guda babu abin da 'yan ƙauyen kaltanga ke yi. domin gida ne iya kallon ka kaf ƙauyen babu wacce ta taɓa samun irin wannan gata sosai farin ciki ya kama ina harira da hafsat ganin gidan da jannat za ta zauna za ta kasance mata haka aka shiga da ita inda ina harira ta umarce ta da yin addu'a addu'a ta yi sannan ta shiga da kafar dama wata tsohuwa da ta zo daga kaltanga ita ta da goɗa sannan ta ce Masha Allah amarya ta shiga da kafar dama, Allah ya sa yadda aka shiga sai a makara za a fito da ita. Kowa ku ya amsa da amin. Gaba ɗaya aka shiga tangamewan falon gidan da ya gaji da haɗuwa. Ko ta ina AC ne ga kuma sassanyar kamshin turare. Turaren wuta da jiya sadiya ta kashe dubunnan kuɗi aka haɗa musu. Nan fa aka shiga leka ko ina ita kam Jannat idan za a yanka ta yanzu ka ce ta faɗi cikin cikin wani yanayi take ba ta sani ba kai tsaye wani fat na fisa kanwar rajiya sadiya da jara yarta suka nuna musu nan fa aka shiga da jannat sai kallo ya koma sama domin bedroom din ya fi falon haɗuwa tsarin hude ne ya fi sa a mashuwa keken bedroom falon kuma ya zama ƙarami gado ɗaya ne a ɗakin sai wardrobe sai madubi kawai babu wani uban tarkace kallonsu neman gadon da ina riga ta ajiye ta. Sannan wannan tsohuwar ta sake rangaɗa wani guda ina ta tsaya tukun tana karewa ɗakin kallo don wani kurgudo ne kamar ƙofa haka bedroom ɗin aka ɗoro a ciki. Allahumma arzukuni wannan maroƙiya ta faɗa cikin ƙarfin murya ni ma fa fan sai da na girgiza wato wani waje ne kamar na shakatawa haka da swimming pool ciki da resting chairs da kuma wasu fulawoyi red blue purple idan banda ƙamshi furanni babu abin da wajen ke yi sai kuma wata ƙofa na maran kayawa suka yi aka shiga kewayawa Katon bedroom ne da ya daji da haɗuwa shi ma komai cikin bedroom ɗin ratsin fink da black ne hatta da toilet seat ma fink ne da black. Black sin da be da wajen sauransu abin rataya undies kuma silver. Kowa ma sha Allah yake furtawa ko makiyin Jannat ne zo gidan nan dole san ta shigo gida balle masoyinta dole a mata murna domin kuwa gida ne kara kallon ka haka aka gama mata barka da arziki tana ta kuka aka zo mai da su na hankalinta ya sake tashi ta riƙe hinda kam tana kuka kuma ranta kamar ranta zai fita. Ina riga da kyar ta bata baki sannan ta saki hindu ga aljannatu da ke damunta ga kuma yanzu an raba ta da hindu kawai sai ta fada kan gadon ta saki kukan da babu sauti haka suka fita suka barta da tsananin tausayi a cikin ransu sai da ta kwashe awa guda tana kwance a wajen sai da ta gama kukanta har ta dawo ta saki ajiyar zuciya sannan ta miƙe ta cire kayan da ke jikinta ta shige wannan 'yar ƙaramar ƙofar sosai take ta mamakin wannan gida